hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da biyar ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan da ke mai unguwa a laifishin abdullahi na cikin garin kano a tarayyar najeriya domin daura daga yadda muka tsaya a karatun littafin alwaji da suke yi suna kyautar da al'adu wannan da malami abdullahi bin badawi muna cikin kitabun nikah muna kuma gaba da mala yake bayani akan haƙoƙin ma'aurata karatun da ya gabata mun ji ƙarshen haƙoƙin mata akan mijinta yau insha Allah za mu tashi gaba da mala yake haƙoƙin rajuli ala mara wato haƙƙin miji akan matarsa da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bani jagora ya dora ma kan da yi misali irin na hannu na shafi na dari guda da tara a kitabun nikah din fakara ta farko sadara biyu daga sama inda malam isa wannan matashiya haƙƙun rajuli alal mara malam yace haƙƙun rajuli alal mara haƙƙin miji akan matarsa inna haƙƙar rajuli alal mara ta azim lallai haƙƙin miji akan matarsa ina da girma bayyana da biyu, sallallahu alaihi wasallam azamatahu bi qawlihi ما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا جرما حكم مجي أكم ما ترسى da fadarsa cikin abin da imamul hakim ya ruwaito a cikin mustadrak da waninsa daga hadisin abi sa'idin al-khudri Allah ya tsara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqu zawji ala zawjatihi haƙƙin miji akan matarsa allauka na bihi ƙurhatun da za a ce mijin nasa ina da gyambo wani ƙungi da yi ruwa lalace kafa ta gurin ya lalace falahasat ha sai ta zo ta sa hace ta lace ta suɗe masa wannan ƙungi ko wannan gyambo ma addad haƙƙahu ba ta biya da ta sauke ka da yake kanta ba wannan hadisin ina cikin musadrar juzi na ta shida shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai hadisi na lamba ɗari biyu da arba'in da bakwai imamul albani a cikin shawar jami'a ya ce hadisin nan ingantacce ne hadisi na lamba dubu uku da ɗari da arba'in da takwas wannan sai yake nuna lallai haƙƙin miji akan matarsa yana da girma an gane wal mar'atul kayyisa al mace mai kaifin hankali wadda take fadakakkiya ba rasananniya ba hiya allati tu'azzimu ma 'azzama Allah wa rasuluhu ita ce wadda ke girmama abin da Allah da manzansa suka girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqqa qadarihi ita ce take girmama mijinta haƙiƙanin girmamawa fatajtaidu fi ma'ani sai ta kokari wajen yi masa da'a لأن طاعته من موجبات الجنة سبب لا أعظم مثلي نادق أبو التي وجبتا وما تشقى الجنة قال صلى الله عليه وسلم فزال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها إذا مجي تسلى تسلل كودابير معناه تكي أي تسلل كودابير كان ينسى أكل لوكتي في ديك ماتا وصابت شهرها kuma ta azumci watanta ba ta bari in ana binta azumi dalilin al'ada ko dalilin nufasi tana sakaci wajen biya ko tana shan biya wa hasibar farja ta kiyaye farjinta gaburan azzakarin banza namijin banza in saka eh, azzakarinsa a ciki wa ba'at zaujaha kuma ta yi ɗa'a, ga mijinta ta yi masa biyayya kila da hato ranar kiyama za a ce da ita udkhulu al-jannata a ayi abwabiha shi ki shiga aljanna ta duk kofar da yake gada an wannan hadisi imamu al ya kawo shi cikin mustadrak juzu'i na 16 shafi na 228 hadisin ya lamba 250 a cikin sayiwar jami'a hadisi ya lamba 660 imam al-albani ya ce wannan hadisi ingantacce ne fata'ammali ayyatuhal muslima da aka yake yarwa musulma lura kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ata zawji min mujibat janna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam in mayar da da'a ga miji daga abubuwan da ke wajen ta shiga aljanna kan salati kamar sallah wasu yami kamar azumi an gane falzumi ko falzami ba'ata da ka ki lazumci da'a biyayya ga mijinki wa ne ma'asiyata ki kiyayi saba masa fa inna fi ma'asiyati ghadaban rabbi subhanahu wa ta'ala saboda a cikin saba wa miji akwai fushin ubangiji mai buwaya da daukaka qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa ma min rajuli yad'u imra'atahu ila firashihi babu wani mutum da zai kira matarsa zuwa kan shimfidarsa fata ba alaihi sai ta ki zuwa kan shimfidar ta yi masa kiyo ta mata tawaye illa kana allazi fi sama'i sasatan alaiha hatta yarda anha fa sai wanda yake sama shine Allah subhanahu Ta'ala. shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana mai fushi da ita hatta yarda anha har sai mijin ya yarda da ita ya bi mata an gane wannan hadisin imam muslim ya kawo shafin sayo muslim juzi na biyu shafi na dubu da sittin hadisi mai lamba ɗari da ashirin da ɗaya dubu da ɗari hudu da talatin da shida a cikin baka da haka ainihin wato saba wa miji ga mata hatsari ne kwarai da gaske ina jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana haramta mata shiga aljanna Allah ya kawo فالواجب عليك أيتها المسلمة هناك أبدا ليس واجب أكن سياكي إرؤوا مسلمين أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع في لا أغمدك في أنت ديني في بيئة أغمدك da saurarensa da yi masa da'a ki mai da hakan addini cikin duk abin da yake umarta ki da shi daga abin da bai saba shari'a ba wahzari kullal hadari min al ifrat fi sa'a kuma ki taka tsantsan ka shedin ki matukar ka kita yi tsantsan matuƙa wajen wuce gona da iri wajen yi masa da'a din hatta ku tsi'ihi ma'asiya ya to dalilin da'ar kai kuma kina saba wa Allah subhanahu wata'ala waɗansu maza suna sa matan su fi sabo kuma sai su yi musu da'a a gane kamar akwai matan da mazan su suke sa su yadda su ringa zuwa da su suna saduwa da su ta takashi ta dubara kuma sai su yi musu da'a da su sunan cewa yi jirgin ne ya ta umarni ya za ka yi babu umarni ba da'a nan gudun an gane ba zan tanki masa da'a a duniya ne shi ta dubura ba kyau haramun allubiya ne wato aikin ruwa ne an gane to da aka karki yarda akwai da yanzu ga azumi yana towa su wai ba sa yi wa rediyo a azumi da an sun gani da idansu in kin masa da a cikin wannan gini kin saba wa Allah an gane hasali ma bai kamata ki aure shi ba saboda mutumin da zai iya cin abinci da rana azumi mutane suna azumi shi yana cin abinci wannan gina da imani an gane ku Da saboda haka sai ki yi takatsantsa dan an ce ayi wa muke da ba cewa ake zai kuma ki masa da'a a cikin komai ba a sai a cikin abin da yake da'a ne ga Allah subhanahu ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sayin da ke yin fa'alti kun fi asima in kin wa miji da'a cikin saban Allah to kin yi laifi kin yi wa kin yi zulubi kin wa Allah laifi wanda zai yi miki azaba a kai yi in kin tuba wa min zalika masala ina daga cikin yi masa da'a cikin sabo an tufi'i tufi'ihi fi izalati sha'ri wajhihi tajammulan lahu a ce ki masa da'a wajen cewa ki aske gashin gidanki wai zan ki masa kwalliya a gani ko dan sun ce matan su aske gashin su? ko idan tana da irin shi da shi gazantar haka irin mai yawa a ce ai ta aske a ba za ta aske ba an gani sabanin gemu inda gemu ne ta wannan mace tana yin gemu ba ta yin gemu to da aka yi ya fito wannan sai ta aske amma gashin gira sai ga zarza sai ka ce ta tire ko ta aske ko ta ba za ta ba za ta ba yi masa da yi masa da haka sabo ne faqad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-namisat wal mutanammisat saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa matar da take ainihin aske gashin idanta ko na gira an gane haka nan wadda take yi wadda take yi da wadda ta nemi a yi mata wannan hadisin hadisi ne mutafakun alaihi imam al-bukhari da muslim sun haɗu a akan hadisi yana cikin sahih bukhari juzu na takwas shafi na ɗari tara ya shida da talatin hadisi ne lamba dubu hudu da ɗari takwas da tamanin da shida yana cikin sahih muslim juzu na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da takwas hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari da ashirin da biyar wa min zalika ina daga cikin haka an tufi'ihi fi tarki al-khimar 'inda al-khuruj min al-bayt ki masa wajen barin sa khimar mayafi wanda zai rufe kilablub lokacin da za a fita daga gida li'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amama an-nas saboda yana so ya alfari fahari da kanki a gaban mutane nuna ai matarsa ta shiga mota ce to kada ki masa da'a yadda karki sa hijabi ta ce a tafi kai kadai an gane in dai ba zan san hijabi ba to ba zan fita ba faqad qala sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah sun sallu ya ce sulfani min ummati min ahli an-nari lam arahuma nau'i biyu daga al'umma ta yan wutan amma ban gan su ba tukuna ma'ana to su bayyana qaumun sirri na farko waɗansu mutane ne ma'ahun siyakun akwai dorinoni bulalu a tare da su ka aznadin baƙar kamar jelar shanu mana bulala ka kaura ya furibo na bihanna suna dukan mutane da su ko kaga fadawa sun shiga ciki an gani da irin na gaban gwamna wanda suke rike bulalu kai yanzu ba za ka ji kunya ba mutanen nan kai mutum da wani wuce da su fito sun kalle shi ba da su cincirundo suna turere ne wajen su kalle shi ba kai allah ya maka alfarma suke so su ganka kuma sai a dake ka akan su ko a dake su a kanka kuma normal bulala ma ba ta isa ba sai an dauko wata bulala ta musamman to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zamani zai zo wannan abin zai faru an gane rike bulalu murtuka murtuka suna dukan mutane wani sa'un da kuma waɗansu mata sinfi na biyu kenan kasiyatun ga su da tufafi ariyatun amma lokaci guda kuma tsirara suke mumilatun suna tafe suna kakkare biki ma'ilatun suna jawo hankalin mutane zuwa gare su ko mumilatu suna jawo hankalin mutane zuwa gare su ma'ilatan ana karere jiki su wanda ka asimatin bukhtin ma'ila kawunan su kai ka ce kan ko abin nan tozon raƙumi wanda saboda girma sai da ya rankwafa aka yi kwanta an gani shi ne a cuci maza da suke Allah ya ce maza Allah ya ce la ya aljanna irin waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba wala ya yajidna rihaha ko ba za su ji kanshin ta ba wa inna rihaha da la yujad min masirati kaza wa kaza alhali kanshin aljanna ana jiyo shi daga tafiyar shekara kaza da kaza ma'ana in kai tafiya shekara mai nisa kawai waya za ka jomin shin ba sai kawai waya ba ma yadda kake kashi yana kawo maka an gane wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sun muslim jirgi na uku shafi na ɗari dubu da ɗari shida da tamanin hadisi na lamba dubu biyu da ɗari da ashirin da takwas yana cikin muhtasar na sayin muslim hadisi ne lamba dubu da ɗari uku da tamanin da takwas imam al albani a cikin sahul jami'a hadisi ne lamba dubu uku da ɗari bakwai da tasirin da tara ya kawo shi to don haka ainihin mata ku da sunan yin da'a ga miji saba wa Allah wajen kwalliya wajen ado musamman idan za a fita waje wa min zalika ina daga cikin wannan saban na Allah da ko abin da ba za ki wa miji da'a a kansa ba an tuti'ihi bil wad'i fil mahidi aw fi ghairi ma ahalla Allah ki masa da'a wajen saduwa da ke lokacin da kike jinin al'ada ko kuma isadu da ke ta hanyar da Allah bai halatta ba kamar ta dubura faqad qala sallallahu alaihi wa sallam dan manzo Allah su fada ya ce man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha wanda in zai wa mai al'ada isa da ita ko kuma isa da mace ta duburarta aw kahinan ko wa boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gazzata bokan akan abin da ya faɗa kad kafara bima unzila ala muhammad to ya kafirce da abin da aka kar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ya zama harin wannan hadisin imamu tirmidhi ibn maja a cikin sunan tirmidhi na farko shafi na dari biyu da tara hadisi na lamba ɗari shida da talatin da tara ya fitar da shi haka nan imamu tirmidhi a cikin sunan tirmidhi na farko shafi na tasa'in hadisi na lamba ɗari da talatin da biyar a wajensa babu kalmar fasal daga hu ma ya kawai cewa yin auka hinan faƙad kafar bima unzila ala muhammad wanda ya sadu da mai al'ada ko ya sadu da mace ta dubura ko ya je wajen boka to kai tsaye ya kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kafirce da abin da aka saukar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min zalika ina daga cikin abin da in kin masa da'a kin saba wa Allah ba za ba baki dama ki da'a ga miji ba anan an tuti'ihi fi zuhuri 'ala ar-rijali wa ikhtilat bihim wa musafahatihi ki masa da'a wajen ki bayyana a gaban maza ki cuɗanya da su ki ringa miƙa musu hannu kuna gaisawa in mijinki ya ce na ba ki to ba ni ne mijinki ba na ba ki dama ki yi ki ce a ta kai ba ubangiji ba ne ko ubangiji ne shi menene shi Mijin ne kawai an gani saboda haka kar ita ki fito gaban maza ki rawa ki fito ki rawa a gaban maza kar ce da yake isafin nasu rashin kishi ne ma shi ma bai shiga aljanna duk mutumin da bai shi matarsa da bai shiga aljanna ba ka ce wata matar ka ta zo ce wasu ƙarfin banza tafi ta zuba musu abinci su ci ta dinga kai tana kawatsa wani ba don abinci ke ci ba don ita yake cin abinci a lokacin da yake ci yana jin kamar da ita yake mu'amala kai so ko shata ta kana kan kana bude bai eh, ta iya abinci ko ta iya kwalliya to rashin kishi to da haka in ya ce zuzzuba musu abinci sai ka ce a ai ba su ne mazana ba ni miji na kai ne miji kai kare zuzzuba abinci amma ni ba zuzzuba wani katon ban zai abinci ba an gani in ya ce ki karki an gani yi masa ɗaya wannan saba wa Allah ne haka nan ita ku gaisa su miƙo miki hannu karki miƙa musu kiki an gane fagar kala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab al-ahzab 53 wai za su altumuhun na mata'an in kun tashi neman wani abu a wajen matan da ba muharramanku ba fas'aluhun na min wara hijab ku tambaya ku nemi abin ta bayan labule kada ka buɗe labule kana kallon matan mutum ka ce ba ni kaza jama'a wannan aya ta soka a akan mata ya tsarki su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matan da ta kai su tsarki akwai da ta kai su tsafta to akan sa ka sokar da wannan aya da wa ake magana da sahabbai a duniya akwai ne tsarkin zuciya irin sahabi babu to su aka ce karfi matan da aka ce karfi matan da sun fi kowace mace tsafta kuma mijinsu ya fi mijin kowace mata kuma kowace mata tana burin ta sami irin wannan mijin su kuma da suka samu ba sa burin wani miji bayansa amma duk da haka aka ce karfi sai kana kai kana nan kano eh. an fahimta to saboda haka sai mu sai mu takatsan ba to Allah subhanahu wataala shi ya ba wannan umarni sura ta 33 surat al-ahzab aya ta 53 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa ahirdunku da shiga wajen mata ila ya rasulullah aka ce ya manzo Allah afara'aita al-hamwa to me kake faɗa game da alhamu wa huwa qaribuz zawji shine dan uwan miji ka kamar dan uwansa na jini wa ko kane shaqiqi ko li abi ko li ummi wa ibn akhihi ko dan dan uwansa wa ammihi ko baffansa wa ibn ammihi ko dan baffansa wa nahwihim da irin waɗannan qala man zalla su kalme ce alhamu almaut ai sani ba ai wannan dan uwan mutuwa ne guba ba shi ne ba sai zai shi gidan Allah ba haka aka so ba mijin kane a miji kanin miji to kai ni sai ka ce je kike aure ko to waye sa ka ba kai ka bari kike shiga kike shiga maka gida ba kuma ba ka sani ba kuma lokacin da ka auro ta kana tana waje ne kana waje take ganin duniya ba ya kai ana kawo ta gidanka sai kuma haska mata wani to shi wannan kanan naka da kake bari yana shiga gidanka ko ka zanka kana ganin kusanci shiga maka gida kowane lokaci to sai abin da ya faru kuma da da haka annabi ce wannan zai da kake gani guba ce mutuwa ce hadisi imam al-bukhari da muslim hadisi yana cikin sahih al-bukhari juzi na tara shafi na 330 hadisi mai lamba biyu ina cikin sahih muslim juzi na hudu shafi na 711 hadisi mai lamba 2270 an gane وقيسي على ذلك كل ما يخالف شرع ربك to dai waɗannan misalai ne aka bayar sai ki kiyasi ya ke yar uwa ki kiyasta duk wani abu da yake sabo ne na ya saba wa shari'ar Allah shari'ar ubangiji ki to sai kauce mata fala tagsarri bima yalzamuki min at-ta'ati li zawjiki kada ki ruɗu da abin da aka ce ya lazantu a wuyanki na ga yin da'a ga mijinki hatta tuti'ihi fil ma'siyah har ki zamanto kuma kina yi masa da'a cikin saban Allah fa inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne ga kowa cikin bin Allah subhanahu wata'ala wala ta'atu li makhluqin fi ma'siyati al khaliq babu da'a ga abin halitta cikin saba mahalicci an gane duk wanda aka ce kai masa da'a haka wanda yake da masa da'a da aka ce wa mata ta wa miji da'a waye ce kai masa da'a ba Allah ba ne kai ko iyaye da aka ce yi musu da'a waye ce musu da'a ba Allah ba ne to yanzu sai ka saba wanda yake kai musu da'a kan kai musu da'a ko kun fahimta jama'a Allah ibaka umarni yi wa iyayenka da'a Allah ibaki umarni yi wa mijin ki da'a to da iyayen da mijin da bazarwa suke rawa da bazar ubangiji dan shi ita ai musu da'a to yanzu ya kamata shi a saba musu zo da musu da'a shi ya kamata su bari yanzu iyaye kamata su bar su ya saba wa Allah dalilin yi musu da'a miji ya kamata ya bar matarsa ta saba wa Allah dalilin yi masa da'a ba dan ya Allah ya masa alfarma ba na ta masa da'ar za ta masa an fahimta A abu الثاني أبو نبي ومن حق الزوج على زوجته ina daga hato wannan haƙƙin miji kenan na farko akan matarsa yi masa da'a cikin duk abin da ya bata umarni wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai saba wa zahirin shari'a da dokokinta asani haƙƙin miji na biyu akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi an ta suna irdahu wa tuhafiz ala sharafiya ta tsare alfarmar mijinta ta kiyaye darajarta wa an tar'a malahu wa waladahu wa sa'ira shughuli manzili ta kula da dukiyarsa da 'ya'yansa da sauran abubuwansa da suke cikin gidansa kar ta bari su tozarta su wulaƙanta da kauli ta'ala saboda fadar Allah madaukaki ne sai fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah fasalihatu sunagartatun mata qanitatun masu yin da'a ne ga mazajensu bayan sun yi da'a ga ubangiji hafizatun lil ghaibi suna masu kiyayewa a fake bima hafizallah da abin da Allah ya su ajiya shine farjin su kar su yadda su ainihin bar wani a sharari isa wannan farjin sai wanda ya biya kudin sadaki an gane ya cika sharɗan al wal qabul isa ne wurin da zai aura isa mu wani da zai aura masa ibada sadaki aka yi siga ine ma aka ba shi ya karba kuma aka ba da shaidu aka yi waɗannan abubuwa biyar to ya halatta ko mata ta halatta gare shi to ta kiyaye wannan farjin da Allah ya ba ta ajiya sura ta hudu suratul nisa aya ta da 34 wa li qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma saboda fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya yake wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha mata makiyaya ce a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma a bar tambaya ce game da abin da aka ba ta kiwo za a tambaye ta ya ta kula da ƴaƴansa ya ta kula da dukiyarsa ya ta kula da ƴan uwansa ya ta kula da gidansa wata irin zuwa ce mata kar ki a gidan ba na nasu bane da aka ki bar shi ya lalace a ki kula da shara ki kula da kaza ki kula da kaza duk abin da zai zama zamanto ya jawo lalacewar gidan wajibi ne ke kokari ki ga cewa kin kauce an gane asali haƙƙin eh, wannan hadisin hadisin kullukum ra'in kenan ko wa kullukum mas'ul an ra'iyati wanda ya gabata a baya asali haƙƙin miji na uku akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa an ta zayyana lahu wa ta tajammal ta masa kwalliya ta masa ado wa an tabbata sima fi wajhihi da'iman kuma dukkan da suka haɗa ido da shi ta yi murmushi wala ta'basa kar ta dinga haɗe masa fuska tana cin tana fuskar shanu tana shan kunu wala tabdu fi suratin kada ta bayyana a cikin sura kama wanda baya so فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام قال صلى الله عليه وسلم imam tabarani ainihin a cikin alkalir ya fitar daga hadisin abdullahi dan salam allah ya kara masa yadda cewa manzo allah su karin ya ce khairun nisa'i mafi alkhairun mata ita ce man tasurruka idza asfarta ita ce in wanda in ka kalle ta za ta faranta maka ka kalle ta ka ji daɗi matar ka ce wa tuti'uka idza amarta wanda za ta yi maka da'a idan ka umarce ta wa tahfazu gaibataka fi nafsiha wa malika kuma ta kiyaye fakuwarka a lokacin da baka nan ta kiyaye maka kanta kuma ta kiyaye maka dukiyarka ta yi maka baka tsaro a cikin haka wannan hadisin hadisi ne sahihi imam al-albani a cikin sahih jami'a ya kawo shi hadisi ne lamba 3299 wal adab kullu al abin mamaki dukkanin abin mamaki min imalin ma'atu min nafsiha fi baitiha bi hadrati Ka kaga yadda mace za ta banzatar da kanta a gidanta kuma a gaban mijinta ba kwalliya tana zaune haka wani wargaje wargaje gidanta wa ifradiha fi ihtimami bi nafsiha wa ibda'i zinatiha inda al-khuruj min baitiha lokacin da za ta fita gida kuma ta kama kwalliya tana ba haka bane sai ka zo gida sai ka ga yaro a kofar gida ya haka ya ne kai kai dan matin bari ya haka yi da zai wallahi da jiza to in kana shiga sai ka ga wata ki dutsen kaushi ne wai tana goge kafa wai za ka fita za ka kwaliya dan shashin shi ke abin da ake so za ki fita daga gida in ma kina zo ta kwalliya ki la'anta Allah ya sa ku gani lokacin da zaki fita daga gida ke mace su in ma kin yi kwalliya to ki lanta kwalliya mace ba ta kwalliya ta fita sai wadda ba ta san kanta ba mace da ta san kanta ba ta kwalliya ta fita kwalliyarta ta mijinta ce amma ga saboda tsabar rashin kishi yanzu in ka ganta za ta fita haka zai to ke haka za ki fita wani wanda ka wargaje wargaje su kai damuwarka kada a ce ba ka so mata kayan kwalliya kayan kwalliya wa za ta yi wa in ta so wa za ta yi wa kwalliya an so kayan kwalliya waje ko gida babanta za ta yi wa da haka za ta je gida kar a ganta babu kwalliya a ce baka iya riko ba ko baka shi ba da ka, dole sai mun dawo muna kishin iyalai za ka fita ka ga tana ta kwalliya tana ta abin nan za ka fita kuma kai ma mu laifinka ne ba yadda za a kai ma kai kwalliya ka zauna a gida sai ka ga matsalar kenan da haka tun da kai yi za ka yi gaba ita ma zai ta yi ta fita ya kamata ka yi kwalliya ka zauna ba mu wuce ba Abdullahi dan abba sai ce ina so yi wa matarsa kwalliya kamar yadda ce sai sai masa kwalliya dan ne kai ba za ka masa kwalliya ka zauna a gida ba Allah ya kawo hatta sadaka fiya qawlu man qala har fadar ne fada ta gazgata a cikin sha'anin mace ta ce yardu fil baiti wa gazadu fil shari'a biri a gida barewa a kan hanya in ka ganta a gida birgiza kama kamar biri ba kan gani amma ka ganta wajen sai ka ganta kyakkyawa kamar barewa da barewa da biri wanda ya fi kyau to wanne aka fi samu a gida gudu ko barewa a yawa bari an gani to sun ka ganta a gida ga sanan bari amma akan hanya barewa kyakkyawa da ita mana fasafin laha ya amata Allah ne na fito zaune da aka ya ke baiwar Allah ke ji tsoron Allah a karan kanki da kuma mijinki to amma in an bi ta barawo sai abu ta mabi mu ma mu ji tsoron Allah a cikin sha'anin matanmu saboda wani shi ike ba da goyon baya a cikin irin na abubuwa matar za ta fita ba wata kwalliya sai ta haka za ki fita haba ta haka za ki fita wata wargaje wargaje da ke wannan kayan yaushe kike sawa kaga ya ba da gudunmawa an gane ko kuma a'a ta yi kwalliyar za ta fita amma ba ruwansa ba zai magana ba ke ya zaki wannan kwalliyar tsakanin ki da Allah ki fita ba zai faɗa ba kuma abin bai masa ba ai su marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bi qalbihi wa bi yadihi fa bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa zalika akan matarka kai kana bi zalika azabu iman matarka in ka hana fita unguwar mai za yi ke yar buga wallahi ko ki da wannan kwalliyar ko ba za ki unguwar sai ne in tana son ta fita ba dole ta gyara ba amma mun kyale su kawai duk abin da ta gala ma sai ta yi Allah ya sauka فإنه أحق الناس بزينتك وتجملك shi mijinki shi ne ya fi cancanta daga cikin mutane da adanki da kwalliyarki wa iyaki wa yamda azinati liman la yajuzu lahu ru'yatuha a hirdinki da bayyana kwalliyarki ga wanda bai halatta ya ga kwalliyar ba fa inna hadha min muharram wannan wannan ina daga cikin fita tsirara tsirara wanda musulunci ya haramta الرابع haƙƙin miji na hudu akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa an tarzama baitahu ta nazarci gidansa fala ta khruju minhu kada ta fita daga gidan walau ila masjid ko da zuwa masallaci illa bi iznihi sai da izninsa da kaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yake wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiyyati al-ula الأحزاب ثلاث وثلاثون وقرن في بيوتكن كما في زمن دبرو كتبت أشكي إلى جنكم فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إن كنت أشفتا كذا كنت إلى الفتاة جاهلا فرقو ما إلى الندى ولا نسكي فتاة ولا ندى كمتدى شرابة يدى to don haka ainihin wato kada ta haƙƙin miji ne akan matarsa kada su daga gidansu sai da izininsa alhamis haƙƙin miji na biyar akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta azana bai baitihi illa bi izni kada ta yi izini ga wani a gidansa ya shigo sai da izinin mijin ko da mace ce kuwa ba wai namiji ba an gane bi kauni sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace fa haqqukum alaihinna haƙƙinku akan matanku Allah yuti'na furushakum man takrahun kada su zaunar da wanda kuke kyama akan shimfudinku wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun kuma kada su bada izini ga wanda kuke ki wajen shiga gidanku an gane wannan hadisin ya gabata a baya kaga yanzu wata sifiti sifiti jan to ni yanzu zuciya zan yi da su ko mijinki baya so baya so to dole ki kyale shi in kin bata san ki je mu'amalar amma a gidansa dai a'a in kin yi haka kin saba wa Allah kin saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan din kuma karki eh, to ni dan na aure shi sai raba ni da yan uwana a bai wa ya raba ki da yan uwanki ba ki haɗu da su a gidanku amma ban da gidan shi an gani in ya bar kin je gidanku to ku haɗu da su a can amma ce baya son igansu a gidanki ba sai sun zo ba haƙƙinsa ne a sabis haƙƙin miji na shida a kan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi an tahfaza malahu ina daga haƙƙin miji kan matarsa ta kiyaye dukiyarsa wa Allah tunzika minhu illa da ismi kada ta ciyar da dukiyarsa sai da izininsa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda matsar manzo Allah su sallam da yace wala tunfiki imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha kada mace ta ciyar da wani abu daga cikin gidan mijinta sai da izinin mijin nata kila wani ta'am aka ce manzo Allah ko da abinci ne qala manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam yace zalika afdalu amwalina hai abinci shine mafi kici daga cikin dukiyar gidan da ba abinci akwai zaman lafiya wani tana dauka tana bayarwa kai kana da tana kai sai tsari ya za a yi ba da matsala ba an gane bal min haƙƙin wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa imam musulmi ya kawo shi cikin sunan jirgin na kusha biyu da ɗari biyu da tasa'in da uku hadisi ne lamba dubu biyu da dari biyu da uku imam abu dawud cikin sunan jirgin na tara shafi na ɗari hudu da saba'in da bakwai hadisi ne lamba dubu uku da dari biyar da arba'in da takwas da imam ibn majah cikin sunan juzi na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da biyar sun fitar da wannan hadisi imam al-albani a cikin sahihu sunan ibn majah yace hadisin nan kyakkyawa ne hadisi ne lamba dubu da ɗari takwas da hamsin da tara bal bar ma zancen haka min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah sun jika min maliha in kana laha illa bi ismi zawjiha dukiyar da take mata ta ce ba za ta ciyar ta ba wani ba sai da izinin shi ba ta sa ake magana ba a jezantan tasa ta kama sai da izinin sa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi ismi zawjiha bai mace ba ta da dama ta keta wani abu na daga dukiyarta sai da izinin mijinta an gane wannan hadisin imam al-albani ya kawo shi a cikin as-sahiha hadisi mai lamba 775 ita imam tamam ya kawo shi a cikin al-fawaid da tamam juzu na biyu shafi na 182 hadisi na goma ta hannun ta hanyar ambata dan sai daga hammad maula bani umayya daga junah maula al-walid daga wafila yace manzo Allah su sallam ya ce sai ka wannan hadisi wannan kuma isnadi ne mai rauni sai dai hadisin ina da waɗansu shaidu waɗanda suke nuni akan cewa hadisi ne tabbatacce an gane na daga cikin hadisin Abdullahi dan dan Mas'ud Zainab matish wata rana manzo Allah su sallam da sallah ya ji ya yi musu wa'azi bayan ya yi gama sallah ya yi wa maza hulba sai je wa mata hulba daga ciki sai kwadaitar da su akan yin sadaka sai wannan ta cire kunnen ta na gwaz wannan ta cire zoben gwaz wannan ta cire sarkar gwaz wannan ta cire munduwa ta gwaz wannan ta cire haƙorin gwaz wannan ta cire kaza na gwaz suna ta jefawa ita ba ta je da komai ba da ta je gida sai ta ɗauki zinaranta za ta je ta kai sai ta nemi izininsa sai ce a'a ba ni ina bukata ni da ƴaƴanki mu muka mun cancanta da wannan abin sai ta ce ni wallahi ba zan baka ba yayyayi ƙarshe tunda tana so ta bayar sai ta ce to yanzu ga mafita ka bari in je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce ya halatta in baka sai in zo in baka ce to je ki ya san za ta dawo da su ta zo ta kwankwasa kofa annabi yake waye nan sai ta ce zainab ce sai ce ayyu zayani zainab din wacce ai zainabobin suna da yawa sai ta ce matar abdullahi dan masud sai ce ta shigo ta je sai ta ce ya rasulullah ka yi mana wa'azi a masallaci ka ce wa yi sadaka ni ban je da abin da zan ba da sadaka ba shine na je gida in abin da zan bayar sai kuma mijina abdullahi dan masud ya ce wai shi da 'ya'yansu suka fi da ba su wannan dukiya sai dai in bashi to shi ne na zo da tambaye ka sai ce eh ki ba ki kina da lada biyu ladan zumunci da ladan sadaka kaga wanda yana nuna ba za ka lada sai da izinin wa sai da izinin mijinta an gane to da haka ba dukiyar mijin ake magana ba dukiyar ta ma ita taka ta karshen kanta ta karan kanta ba ta da ikon ta yi tasarrufi ba ta kashe ba ta sai wani abu ta bayar ko kyauta ko sadaka sai mijin ya yi inda yadda kuma ta bayar Allah bai bata lada kuma ciko zai biyo bushiya dan an ce karfe kuma sai ta yi to kaga wanda aka ce kare yayi zai nemi zai nemi lada hasali za a kama shi da ne laifi na shi sai ya saba an gani asabi hakkin miji na bakwai akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujati ina daga hakkin miji akan matarsa Allah ta suma tatawwan wa huwa shahidun illa bi izni in dai ina gari to kar kai azumin nafila sai da izininsa li qawli sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi izni bai halatta ga mata ta yi azumi mijinta na gari sai da izinin a sami haƙƙin miji na takwas akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta munna alaihi kada ta maka a akan wani abu da ta maka bima an faƙar min maliha fi baitiha wa ala iyaliha saboda abin da ta ciyar daga dukiyarta a gidanta ga iyalanta fahimdan man da yau dilo al'asara wasu wa saboda shi goyi yana ɓata ladan aiki ina ɓata sakamako da aka samu ƙala ta'ala allah malaukaki ya ce ya ayyu hallabi na amanu la tabbatu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku imani kada ku ɓata sadakokinku bil manni da goyi wal adha da cutarwa sai ka ce a gidan nan rannan ba ni na ba da kudin ne ba ne ba kina faɗa yanzu ba lada kin zo mai lada su ai mene ne ake cewa duk gadarar kaya ai ta kai ce duk gadarar kaya ta mai ce ta kai ce shi kuma kai duk gadarar ta mai ce ta wuya an fahimta to don haka yanzu da kika zo kina ta wai kamar ba kin yi kaza a gidan nan kafin ki ke nawa aka miki za ka Allah ya baki wata falala kika yi shi nan ki da baki ki shi to karki gori ba wai ba ta wa mijinta gori ba a'a kai yanzu ake hanawa an ka ba wani sadaka ko ka ba wani kyauta kai masa gori ballantana a ce mata ta yi wa mijinta gori kun fahimta kai kurtu ka ba wani kyauta ko ka ba shi sadaka kai masa gode shi aka hana in ka yi ladan da ka samu ya lalace yanzu ba ka da lada to me kake faɗa kuma idan mata ce kewa mijinta gode ok don ka gane girma abin yanzu tsakanin Lada Ubawa ya kamata yi wa wani gode ɗaya kamata ya uba gori uba ne kamata ya waɗa gori to sai ɗaya wa uba gori ah. wannan misali ne ta karibi don ku kalli illa da munin abin to da haka mace bai kamata ta yi wa mijinta gori saboda ne ya tsaya mata matsayin da duk duniya ba wanda ya sai tsaya mata wannan matsayi ya yi mata abin da duk duniya ba wanda ya sai mata hankalinta a kwanci babu shi an gane sura ta biyu suratul baqara aya ta 264 a tasi haƙƙin miji na tara akan matarsa wa min haqqi az-zawji ala zawjatihi an tarda bil yatir ina daga haƙƙin miji akan matarsa ta yadda ta yi haƙuri da ɗan kaɗan ɗin da mo ikawo an fahimta ɗan kaɗan ɗin da mo ikawo to ta yi haƙuri da shi wa an taƙna abin maujudi ta wadatu da abin da aka samu wa Allah tukallifahu min nafaqati ma la yughiq kada ta dora masa na daga ciyarwa abin da ba zai iya ba an gane zai iya ba ta tuwon dawa ta ce sai ya ba ta na shinkafa na shinkafa zai iya ba ta karta sai ya ba ta dankalin turawa ko sai ya ba ta taliya abin da zai iya ba ta dutar abinci karta sai ya kawo nama an fahimta to amma kai kuma idan kana da dama ko kaka shi Allah yana da wata ka'ida in kai kokari saboda kyautata iyali shi kuma sai ya buɗa ma amma ka tafi kana makomako ka ke can ka ke can ka kale can kamar kai makoshan shi nan duk sanda ka matse sai a da matse ka an gane karka ji kayi asara a abin da kai wa iyali babu asara a cikin abin da kai wa iyali ya ishe ka wa fi kimra'atika laka sadaqa annabi yace abinda ka sa a cikin bakin matarka za a baka ladan sadaka ba haƙin ta bane ka ciyar da ita ba haƙin ta bane ka ciyar da ita to kuma sai an baka lada to amma kuma duk da haka sai a baka lada wannan ba falala ba ce ka sauke nauyi kuma an baka ne an baka lada riba kenan ga masu to asarar mai kai to sannan kudin da ka ɓoye kai ƙi kai amfani da su za su sai maka wannan ladar ne a lahira to hankali tambayar ma ita ce a kowanne taba zuwa lahira da kuɗi ballantana ya sai lada a can ko waɗancan da suke binne mutane da kuɗi da ne yanzu ba sa binnewa eh mana za ko su kabilu a kasar da dan mutum ya mutu da haka suke sai a tattara da kaya da waye wai duk sai a kai masa a zuba a kasan kabari a haka a zuba saboda hauka ka musulunci ya yi kasan musulunci ko mutum wayo gare shi musulunci kuma hankali ne shi ta yin baka da ba musulunci a tare da kai sai ka zama baka da wayo a baka da hankali sai wayo kana ga da kafin bulma ta san shi kenan kamar ka rasa sunna ne kana musulmi ka rasa sunna an gani kana musulmi amma ba ahlus sunna ba to sai ka zama wayo ne da kai ba ka da ni ka da hankali yanzu dan Allah idan ba rashin hankali ba tsakani da Allah a ce kowa Allah ne ka yarda tsakani da Allah to kai kana ga wayo ne wayo ne da kai tunda ka zama Allah akwai wanda zai kona ka akwai wanda zai hukunta ka akwai wanda zai tarsasa ka akwai wanda zai ba kaza kaga wayo ke amma ne sai ce yanzu kai din nan da in baka san inda ka zo baka kallo wanda ka je asibitin baka da aure ka je wajen yan haihuwa ka ga yadda ake haihuwar mutane ba wanda ka taba ganin ya faɗo su kutun da guda irin yadda kake din ko ka taba gani to yanzu wannan a ce Allah ne a gabanka aka haife shi a gabanka a kan gidanka gashi aka haife shi yanzu ya ji bai sai Allah ne sai aka yi rikide to kaga wannan wayo sai ce e ka yadda amma hankali sai ce ne this not make sense it doesn't make sense ba zai taba yiwa ba hankali ba zai taba yadda a ce wani abin halitta ya zama mahalicci ba ba zai taba yiwa ba ko kuma zuwa ce da kai zo ka bi ni aljanna ko ba taya sai ka bi ko wanda ya gaya maka din nan ba aya ba hadisi shi ba shi Allah ya yi ko ba kuma sai ka yadda saboda kai kana son ka ci bakar kaga dan adam waye yana ta ne mai mubalis wayo ne sai ka je mubalis to yanzu ɗaya daga jini kaga wayo kaga kowa yana so wata dabara zai yi kuɗi da wuri haka ne ko ba haka bane to kaga hankali sai ta zuwa ce kawo kudi a maka kudi kaga wayo sai iya ta amma hankali sai ta ah. ba gaskiya bane yanzu hankali zai yadda a ka ba wani kudi ya ma kudi in haka ne dan ne zai karbi na wajenka to hankali ke amma wayo zai ne to da aka sai sata ta sati sata saboda ne wayo ne ya haɗu da wayo yanzu wanda ya wani wayo sai ne sai wa ɗayan wayo zai su shi amma hankali sai ce a wannan abin da zai yi ba yadda za ka yi kake ba ni kuɗi maka kudi kuma ne na da hankali ɗauki kuɗi in baka a'a in za ka yi yanzu Allah su wata ala ko da yake cewa mu bashi rance mu bashi bashi ni kaza mu sayar mu yi kaza kaza kaza kaza ina kake kai ganin haka ba shi ah. sadakar da kai yau Allah ya zuro hannunka ta saka masa da kace ka ba Allah ko zai siya ko dankali shi Allah ah. duk da kace wannan abin na baiwa Allah wani bawan Allah kake ɗauka ka ba haka ne kuma haka bane Allah ya tabbata da kai ba dukkanin baka kuɗi Eh, ina cewa ka bani in baka wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu duk abin da ka ciyar na alkhairi zai mayar maka kamar kana ta ya ce ba ni kudin ba kudi amma duk kudin da ka ba Allah hannu da hannu ka bashi sai da ya kara arzikinsa kun fahimta jama'a to idan mutum ya zai ce na kawo kudin ba ka kudi ko dai ka dauka ne hannu da hannu ka bashi ya zuba a aljihu ko kuma ya tura a kan ka tura masa haka ne kuma haka bane to kai ka bashi garanti <laughs> naka kuma ya zama ne ya zama zato ya zama tsalla-tsalla ko ka samu ko ba ka samu ba kuma idan ka samu din ma ka je ka gani za ka zama mai kyau gani to da aka sai karbe maka kudi kuma ka ka kare a kurkuku da an kama ka da kudin jamu ina za a kai ka kurkuku za a kai ka to kaga kai bi babu to kaga wayo zai ce ai haka amma hankali zai ce haka ba za ta yi ba wanda duk zai iya baka kudi sai bai kamata ya karbi kuɗi a wajen ka muna da muna da irin wannan yanzu kowannen ku a cikin ku ya kalla da ya tashi da kasuwa musamman manyan kasuwa daga cikin ku da ya kawo wani abu ya ba yaransa sa a kasuwa yaron nan ina tunanin ya bashi daidai shi ya bashi kun bai shi magana da ka tashi yanzu daga kasuwa yaron ka da yake ma balance a kasuwa ba ka kawo wani abu ka bashi ba wannan abin da ka bashi yaron ina jin ka bashi ne don ibaka fayi ran da kace wani ba ni naira goma nan wurinka saboda ya san canji ne ba ka da shi amma bai baka dan danne dan ka bashi to da ka sai ka lura da wannan abubuwa in ba haka ba shi kenan sai ka zo ka dinga ganin kana da wayo masu hankali suna ganin kawawa an gane to da haka dai wajibi ne mace ta wadatu da ɗan kaɗan ɗin da mijinta ya samu kuma kar ta ɗora masa abin da ba zai iya ba faƙar ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce liyun fiƙa zu sa'atin min sa'ati wa man ƙudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah la yukallifu allah nafsan illa ma ataaha سيجعل الله بعد عسر يسرا الطلاق السابعة ليوسف ذو سعة من سعته ما أبو شنيا الواقع تشير دقى الورد الله يباشي ومن قدر عليه رزقه وانك كنت تأرزكي أغريشي فلينفق مما آتاه الله توشيما تشير دقى أبن الله يباشي كريسة يتعي باشي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Allah baya dora wa rai nauyin aikata wani abu sai abin da ya bata na arziki sai ya Allah ba da wasu yusra bayan ya kunci Allah zai kawo yalwa an gane ku eh, yau ba ka da shi ta yi gobe Allah ya kawo da haka kar a damu akwai mata akwai maza akwai waɗanda suna samun kansu a cikin yanayi to kullum a ringa tuna dare ɗaya Allah kan yi batu a ringa tuna shi faras ita yayewa tana zuwa ne lokacin da ba a zato mutum nawa mutum nawa mutum nawa ka sani jiya ba shi da komai yau ya fi karfin komai jiya ya fi komai ya fi karfinsa yau shi kuma ya fi karfin yau kuma ya fi karfin komai ana yi ko ba a yi to karka damu karka damu rayuwa ba ta taba dawwama yadda take ba akwai mutumin da jiya ya fi karfin komai yau kuma kuma ya fi karfinsa babu akwai su da yawa an gane ku to da haka ita duniya dual sauyi sauyi ce yau gare ka gobe gare ni jibi ga wani mu haka duniya za ta tafi ba ta taba dawwama inda take ba to da haka karka damu karki damu musamman su mata karki samu damuwa an dade a cikin jarrabawa ana cikin kunci ana cikin matsi lokacin da Allah ya tashi kawowa sai ki sha mamaki sannan musamman mata waɗannan yayin da kuke haifa karku ɗauka kuna haifar banza ne karku ɗauka kuna shan wahala mutum nawa ne bai huta ba sai da ɗansa ya girma sai shi yi huta matar ta huta kowa ya huta ko waɗanda cikin wahala suka rayu amma da 'ya'yan suka girma Allah subhanahu wataala ya ne ya musu albarka kuma suka huta da karka damu kana ta haihuwa ba kai ba halin da kai ba kana ta haihuwa kana ƙara kanka wahala yanzu haka a cikinsu Allah zai kawo arzikin arzikin masu cewa ma kana haihuwar banza ko mutum da daga haihuwa kuma dai masa rana Eh. kana haihuwar yayan ba tana haihuwar banza kai tana wahala kai kuma kullum haihuwa kake yi a a arziki ne yake zuwa ran da Allah zai fitar da ku daga ciki har da su masu maganar ba ku sani muna da Allah ya mana jagora ko ina ta kokari ne mu kai karshe abin nan din da duk mu rufe karatu ne amma Allah ya kai mu mako sai mu rufe karatu kuma mu karasa wannan gaba insha Allah